لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون akan tafarki madaidaici da shari'a miƙaƙiya wannan tafarki madaidaici mun saukar maka da wannan ne don ka tsoratar da wasu mutane kai masu gargaɗi su ne larabawa waɗanda wani manzo bai zo masu yana gargadinsu ba don haka suna cikin rafkana gabarin imani da kaɗai ta Allah, hakanan sha'anin duk wata al'umma da gargaɗi ya yanke mata, kuma take da buƙatar wanda zai tunatar da ita cikin manzanni yake.